da na cika duk hanyar da muka da kai sai ka takura mu wai mene maka ne a wannan garin mene maka kada Allah ka mushi ruwa Allah billahi alazim ka kare zuwa kofar gidan su yarinyar nan idan ba ka sai ka ba Allah ya tsira albarka wannan mene muku abin da yasa na sake tara ku yanzu saboda halin da muke ciki mota ce ta hatsari a can gurin duk mutanen ciki sun mutu inna lillahi wa inna ilaihi kake tada hankalinki za mu miki bayani a hankali kin ji sunanki da farko domin mu ringa kiranki da shi to ki bude fuskar taki mu ai ni kadai na shigo wanda gardama za ka dinga kawo min abin da mai gari yake kawo wa amarya to na zo kuna cin amarci a'a Yasir wayyo aure na har yanzu jikin nata ne ta kasa gane menene kaddarata ta kasa gane menene dalilinta haka sai ka ce hotel haka ya mai da gidan naki wayo aure na tarkashi ana wani lissafin sai ga wani lissafin ya barke a lissafinsa irin na linsamun doki ne a wani lokacin kuma lissafinsa yakan balle ne ya kububuwa irin na mutanen daji wannan yaron da na je na saman neman magana wato bai ji magana da na gaya ma ba kenan to shikenan ke tashi ki je gidan zan zo zan same shi har yanzu mijinki bai daina wannan halin ba haka jiya ya tara kattai da 'yan mata ba abin da suke shafa shi hayaki wannan falon ke haihuwa da ki san matar shi bace ba eh menene dalilin gudunta da samari suke menene dalilinta da aurenta yake mutuwa menene dalilinta da ranar aurenta shine ranar bakin cikinta wayo aure na mashirin wannan shirin jinnai da sinafa labari da kuma tsarawa isiya kuma ce to kai ko me sai kullun zaka magana sai ka bibi ne ka fito sosai ga mu ko baka da gaskiya ne wannan kwalliyar ba yadda za ki fita mutane kowa yana ganin ki ta kila ma a je a hada karo ashe abin da ake faɗa min gaskiya ne a'a kawai ina addu'a ne da Allah ya kawo min kai a matsayin canji a rayuwata ci gaban shirin Ibrahim Rawul dole ne sai mun saka ido a cikin mu'amalar al'ummar da suke shigowa cikin ba da umarni Muhammad Tantiri wayo aure na ta buga lissafin masu doki ta buga lissafin kofa ne ta buga lissafin nata ya bata da baibayin tsuyi ne buga dara irin na lissafi daban yake da kuma buga dara irin na tafin hannu wayo aure na shiri ne mai cike da cakwakiya amma ni gani nake na fi kowace mace sa'an miji